alhamdulillah alhamdulillah adiyon indiya ta a musa kwankwaso ya ka miƙa sunan rufa isa na hanga a matsayin santara sunan sanatan kano ta tsakiya allah ka ba mu nasara wanda ya mai gurbin tsohon gwamnan jihar kano injiniya ta mana ibrahim shekaru to allah ya sa fitar shekaru ta zama mana alkhairi wannan jam'iyya ta mai albarka kuma Allah ka bawa Aisha na hanga wannan kujera mai albarka Allah ka sa shi zai nasara Allah ka ba ma dubu Najeriya ka ba injiniya ka ji rukuki dan majalisar tarayya ne wakiltar birni sannan ka ba sarki Aliyu Danudi sannan a shekaran jiya ne injiniya rabi injiniya Abba Kabir Yusuf ya karbi dubban magoya baya kimanin dubu ashirin na jam'iyyar apc zuwa nnpp da tare da dan takarar kano ta kudu wato honorable kawu smaila da karbe su tare da tsohuwar 'yar takarar bebeji wato azumi bebeji allah ubangiji ka ba wa jam'iyyar nan ta nasara sannan kuma ina ƙara kira ga sauran 'yan karinmu na gwamnoni musamman ɗan takarar gwamnan jihar kano abba kabiru yusuf ɗan takarar kaduna wato suleiman usman hunkuyi ɗan takarar gwamnan jihar sokoto wato umar ɗahiru ɗan takarar gwamnan jihar bauchi wato hannun jokaji sannan kuma zanura khalid na katsina a daji a daji sosai da sosai a tabbatar wa da madugu nasararsa a wannan zaɓe da yake ƙara tunkaro musamman wannan jam'iyya ta mu ta fi ƙarfi a arewa a arewa to da Allah subhanahu wa ta'ala idan aka yi ƙoƙari arewa ma ta ishe mu kudu kuma sai mu tafi ran sami indi tsada na ul'umma haɗa a sanar da duniya intanet rabi'u musa kwankwaso ya lashe zaben najeriya 2023 da yadda Allah subhanahu wa ta'ala na muna tsara kira da al'umma injiniya da turare musa kwankwaso duk ya fi waɗannan yan takarkarin da ake magana wani atihu wani tanin wani waye na ta wuri wallahi talla injiniya da turare musa kwankwaso ya fi su cancanta ya fi su cancanta duba da irin aikata-aikatan alkhairi da a gwamnan jihar kano kuma sha Allah shi zai lashe wannan zaɓe mai albarka da sauran 'yan takarkarinmu da ƙasa shi ɗaya sannan don Allah ku cigaba da mai wani subscribing da kuma share domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a wannan tv kyauta mai albarka ta malam ya tv alhamdulillah